a'a wannan wani irin iskanci ne wato a gida baka huta ba a waje baka huta ba ko ina an tsane ka dan iskanci yarinya nan saboda ta mare na ta mai da ni ga ga shawara ko ta mai da ni wani baho shine ta ta kan miji har gida saurayi har gida iye ke karime karime wani irin iskanci ne wannan dan iskanci bacci ma kuke a gidan dan iskanci ki kawo saurayi gidan ma kuma bacci kuke a ciki kai wani dan iskan ne ce ka shigo min gida baba yawa kake wallahi baba yawa haba dan Allah dan ga ki babban yawa kai dai kai asara wallahi kai asara abin duk da kai sai an wa yar kan Allah da sai an wa gidan ku dai abin shiru kai shiru kamar ya shiru kawo wannan gayan cikin gidan nan shine waraka mu waraka wa waraka ni za ki ga waraka waraka ni za wa iskanci to talauci na bai kai haka ba mama na'am da na san me gidan mun ka kinko ne ke damun shi wallahi ya waye kin kinko wani ko dan dan ba ko kuwa eh ka gan shi ne shi ke damun ka shi ya hada ka da shi ita ba ma kai tsaya anya ba isa bane dan gidan leman audu shine kai amma kai saurin girma yaro gashi nan dai kanin a'a wannan mu ne gashi nan wannan ai yaro ka girma wannan wallahi ka girma wannan su ne mutanen kirki kwarai kuwa wannan sun fi Baba ka gane ko? Sun bi dangi na kirki wannan. Ka gane shi? Eh, na shaida shi. Yawa to. Ai tsu ai girma kai gage mu ka aje yaro nan da nan. Allah Allah ya saka ga yaro ka gajalin ubanka ka ji. Inda ubanka yi karatu yi karanta Ishmawi da Risala Allah ya sa kai ma ka gaje shi. Ka ji? Yanzu babu da Allah abin mu sai abin shiga shiga shiga shiga yaro shiga shiga ba ciki. ko ba ciki. A shiga mu je ai ba ba eh, matsala ba matsala ai gidan mu. To baba. Shiga ciki kenan. Ba na san da ƙara fajin hayaniya. Ware ku kulle ku shiga ma kulle ku zan shiga kulle ku zan shiga ku shiga ku shiga ku shiga ha to ji ne irin wannan Allah na tuba kullum ma ku shigo wai ku koma zan yi sai na ci balangun 200 cif yau Allah na ci balangun na 200